a shirinmu na Ramadana da yake ana yan eh, sauran kwanaki kaɗan a shiga goma ta ƙarshe. A yau dandalin VOA zai tattauna ne da Malam Abba Ibrahim dangane da yadda ake neman daren Lailatul ƙadari Yawa sunana Abba Ibrahim Abubakar. Me ya kamata musulmi ya yi domin riskar daren Lailatul ƙadari eh, Daren Lailatul ƙadari dai kamar yadda duka muka sani, <clears throat> wani dare ne mai muhimmanci wanda musulunci ya tabbatar mana da shi kuma shi wannan daren dare ne wanda ake sa a cikin watan ramadana a mara ta kwanakin ƙarshe na shi wannan wata na ramadan wana a takaice dai shine daren lailatul qadri yaushe ake sa ran daren lailatul qadri kamar yadda aka rawaito a hadisai aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi masa kutankushin irin wannan tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata amsa da cewar musulmi ana buƙatar sai dage zage damtse musamman a cikin wannan daren na lailatul qadri in Allah ya sa ya dace da wannan daren na lailatul qadri yana bautar Allah subhanahu wata'ala sakamakonsa ba kuma bane ba face aljannar firdausi madaukakiya wanda har annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin alqur'ani zamu gani cikin suratul qadri yake gaya mana muhimmancin yin bautar Allah a wannan dare na lailatul qadri wanda yake gaya mana cewar in mutum Allah ya ba shi sa'a ya dace da wannan dare na lailatul qadri daidai yake da watanni dubu ka yi su kana bautar Allah a cikinsu a iya wannan daren Allah ya sa ka dace wannan dai a takaice shine abin da ake bukata mai ibada ya yi shine zagi damtsi sama da kowane lokaci a cikin wannan dare na lailatul qadr akan ce akan riski wasu alamomin daren lailatul Kadari. daren lailatul Kadari kamar yadda malamai na musulunci suke mana bayani duba ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine kwanaki goma darare na kwanaki goma a cikin watan ramadana a wannan darare ake neman sa daga cikin mara ta waɗannan dararen me ake nufi da mara su ne 21 23 biyar. 27 sai kuma 29 a cikin waɗannan darare ne ake sarin insha Allahu ta'ala in Allah ya katarta kana daga cikin waɗanda za su rabauta da dacewa da shi za ka samu wannan dare insha Allah wani irin addu'o'i musulmi ya kamata yi a daren lailatul qadari kamar yadda na faɗa a baya ne, dagewa ake yi a zage damtse a bauta wa Allah sama da duk lokutan da aka saba ana yi wannan dagewar kuwa in muka ce dagewa ina jin ai kalma ce mai sauki kowa zai fahimci me ake nufi da dagewa misali in kana nafiloli a kowane dare raka a biyu raka a hudu raka a shida yanzu sai ka zage damtse ka yi sama da wannan kuma za mu gani mutane kowa yana da bukatunsa na alkhairi dare ne wanda in ka roki Allah insha Allahu ta'ala tabbas ne babu ko shakka addu'arka Allah zai karɓe ta kuma za a biya maka bukatunka fara ta Allah subhanahu wa ta'ala eh mutane suna yawan faɗan waɗannan alamomin akan ce wai za ka dinga gano ka'aba daga inda kake komi zai yi flat bishiyu wane ne duka da zaka wannan gaskiya babu wani hadisi kamar yadda malamai suke faɗa da ya tabbata game da wannan illa iyaka dai abinda yawanci suka fi rinjayarwa shine akasari za ga yammaci na ranar da akan tunanin za a dace da wannan daren za ka daren ya dan canja yanayinsa irin iskarsa da sauran waɗannan nutsuwa ta cikin daren za ka ji ta ita ma daban take da sauran darare waɗanda suke ba wannan daren bane na lailatul katri wannan dai kusan dai shine gaskiya abin da zan iya cewa game da wannan eh gaskiya kai tsaye dai ba za mu ce wai abin da suka yi na bauta bai halatta ba amma dai wannan dai kusan wani dan wayo ne haka da mutane suka yi mutum sai je kwanta ya barcinsa abinsa sai wannan daren ya ana tsammanin wannan rana ita ce rana da za a dace sannan sai mutum ya tashi ya kama ibadar to irin dai waɗannan dai gaskiya dai abin da ni dai zan ja hankalin su akai shi ne ita bautar Allah yin ta ake kan jiki kan ƙarfi kuma ba wai lokaci ake zaɓa a wannan lokaci zan yi a lokaci kaza ba zan yi ba lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ni'ima ce a gare mu dukkaninsu za mu yi amfani da su gurin bautarsa yadda ya ce kuma yadda annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu to kenan in muka yi la'akari da wannan za mu ga ba daidai ba ne ba mutum ya ce wai iya wannan dararen a su ne zai yi bautar ni a guri na nan kamar misali wani wayo ne sauran ba kai ba ga wannan kai kuma irin wannan gaskiya ba su cika ma dacewar ba subhanahu wata'ala ya yi waɗanda suka dace da ganin lailatul qadri tanadi mai yawa daga cikin wannan tanadin shine rahamar da ya gaya mana mala'ika jibrilu da sauran mala'iku suna sakkowa da su na game da albarka na farko kenan na biyu duk abin muka roki Allah subhanahu wata'ala abin ba za a juyo mana da addu'ar mu ba za a karɓe ta amsa mana ita wannan tanadi ne daga ciki akwai aminci mutane suna samun kansu cikin wani aminci na musamman wanda ba za ka same shi a sauran dararen ba wannan ma wani tanadi ne na Allah subhanahu wataala game da bayinsa ga kuma bugu da ƙari yardarsa zai yarda da bayansa yarda ta musamman wadda ba lallai ne ka same ta a wani daren wanda yake a wajen wannan wata eh, dare na lailatul qadri ba akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da nana aisha da ta tambaye shi idan ta ga daren lailatul qadri me ya kamata ta yi a wannan daren ya koyar da ita wannan addu'ar wadda ya gaya mata in Allah ya sa kin yi dace kin ga wannan daren na lailatul qadri wannan addu'ar ita ce za ki karanta addu'a ce ta neman rahamar Allah neman gafararsa To madalla da fata. Ah, kamar yadda nake faɗa na na Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama kan cewar idan Allah ya sa ta dace da daren Lailatul Qadri me ya kamata ta roki Allah shine ba ta wannan addu'ar yar kaɗan ce dai amma sai tarin albarka da falala a cikinta shine yace in ta dace da shi ta karanta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni musulmi za su amfana da abin da aka ji baraka bashir dandalin voa